Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Alhamis goma ga watan Nuwamba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga kanan labarai. harin da dai ba a tantance wanda yake da iko da majalisar dokokin amurka ba yayin da ake ci gaba da ya kuri'u a wasu manyan zaɓukan 'yan majalisar wakilai a fadin kasar. yau alhamis ukraine ta yi ikirarin sake kwato garin Sinubirka da ke kudancin kasar daga rasha gari na karshe da ya rage a karkashin mamayar rasha a yankin mclub da kuma wani muhimmin wuri da zai kai ga birnin harson wata girgizar kasa a tsaunukan yammacin kasar nepal da ta faru a yankin himalaya da safiyar jiya laraba ta yi sanadiyar mutuwa akalla mutane shida a lokacin da suke barci a cikin gidajensu To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da kawo ƙarshen ayyukan rundunar sojan Barkan bayan shafa shekaru takwas tana aikin yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. To ko me ƙungiyoyin fafutuka ke cewa game da wannan mataki? da sojojin waɗanda a ƙasanmu da kayan aiki da husahohi waɗanda suka yi tare da sojojinmu babu abin da zai canza takamaimai idan wanga yakin ba a kawo ƙarshen shi ba. To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso wanda ke ran gadin buɗe ofisoshin yakin neman zaɓe a jihohin kudu maso gabashin Najeriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki, wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Har yanzu dai ba a tantance wanda yake da iko da majalisar dokokin Amurka ba yayin da ake ci gaba da kidayar kuri'u a wasu manyan zaɓukan 'yan majalisar wakilai a fadin kasar. Jam'iyyar Republican ta kasa yin nasara a wasu zabuka da ake sa ran za ta yi, da har yanzu jam'iyyar Democrat na iya ci gaba da riƙe madafin iko. Har yanzu shugaban Amurka Joe Biden bai san ko zai yi aiki da majalisar dokoki da ke karkashin mulkin Democrat ba har tsawon shekaru biyu masu zuwa, amma tun ya yi ikirarin nasara. jam'iyyar republican ba ta yi nasara sosai ba kamar yadda 'yan jarida da masana suka yi hasashe a tarihi jam'iyyar shugabannin amurka takan yi babba asara a zaben rabin wa'adi sai dai 'yan jam'iyyar democrat sun sake lashe wasu zaɓuka da aka yi a wurare kamar yankin virginia da ke wajen washington dc wanda ya hana 'yan republican samun gagarumar nasara a majalisar wakilai akwai yiwuwar har yanzu dan majalisar wakilai na jam'iyyar republican kevin mccarthy ya zama kakakin majalisar wakilai yau alhamis ukraine ta yi ikirarin sake kwato garin sinobrika da ke kudancin kasar daga rasha gari na karshe da ya rage a karkashin mamayar rasha a yankin mclub da kuma wani muhimmin wuri da zai kai ga birnin harson a yau goma ga watan nuwamba garin sinobrika ya sami 'yanci daga sojojin 'yan awari na bataliya ta 131 Daukaka ga Ukraine a cewar wani soja yayin da fararen hula ke tafawa da murda a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tabbatar da faifan bidiyon wurin da gidan talabijin na Ukraine ya raba kuma aka wallafa a kafofin sada zumunta amma ba ranar da aka ɗauki bidiyon. Ministan tsaron Rasha ya faɗa jiya Laraba cewa dakarun na Moscow suna ja da baya daga muhimmin birnin kharson na kudancin ƙasar Ukraine ko da yake jami'an ukraine sun bayyana shakku kan cewa ana ci gaba da janyewar gaba ɗaya daga babban birnin yankin shi kaɗai da rasha ta kwace tun bayan mamayar da ta yi a watan fabrairun da ya gabata wata girgizar ƙasa a tsaunukan yammacin ƙasar nepal da ta faru a yankin himalaya da safiyar jiya laraba ta yi sanadiyar mutuwa akalla mutane shida a lokacin da suke barci a cikin gidajensu kamar yadda wata ma'aikaciyar gwamnati ta bayyana an ji girgizar kasar har zuwa babban birnin kasar india new delhi mai tazarar kilomita 400 daga yammacin yankin kalfana shirista babbar jami'ar gundumar doti ta ce mutane shida sun mutu a lokacin da aka murkushe su a cikin gidajensu a wani ƙauye mai nisa wanda ba shi da yawan jama'a sannan wasu mutane biyar sun jikkata girgizar kasar da ta faru da misalin karfe biyu da minti sha biyu na safe agogon kasar ta sanya mutane a ƙauyukan tsaunin sun firgita daga gidajensu kuma da yawa sun kwana a waje in ji shirista. To madalla kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren mu. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya sanar da kawo ƙarshen ayyukan rundunar sojan Barkan bayan shafa shekaru takwas tana yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Yana mai cewa ci gaban ayyukan sojan ƙasarsa a yankin na Sahel ya danganta ga shawarwarin da za a tsayar a ƙasashen da abin ya shafa. Sai dai wasu 'yan fafutuka na ganin ana nan a gidan jiya noman goje. Faransa ba za ta taɓa ficewa daga nahiyar Afirka ba saboda wasu dalilai. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mani Barma ya aiko mana karin bayani a cikin wannan rahoton. Que j'ai décidé en concertation avec nos partenaires d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. shugaba macron kenan lokacin da yake jawabi a sansanin sojan ruwan faransa da ke tashar jirgin ruwan toulon a jiya laraba inda ya sanar da kawo karshen ayyukan rundunar sojan barkan a sahel a hukunce a cewar sa nan da watanni shida masu zuwa maganar wannan runduna za ta zama tarihi kamar yadda suka cimma matsaya da kasashen wannan yanki amma kuma faransa za ta ci gaba da baiwa nishar da chadi da burkina faso daukin soja daidai da bukatar da waɗannan kasashe za su gabatar to kome kungiyoyin fararen hula ke cewa a game da wannan mataki alhaji nasiru saidu shine shugaban kungiyar voix de san voix barkan suna ne kawai kamar sangaris kamar sarval kamar niyya kamar dango wanda aka iya laƙa ma rundunar soji watakila wata manuwa ta siyasa aka iya a sa laƙanin dangance da sunan kawai amma manuwar ta a kama muna mu yaƙi da ta'addanci da sojojin waɗanda a ƙasanmu da kayan aiki da husahohi waɗanda suka yi tare da sojojinmu babu abin da zai canza ta kamaimai idan wanga yakin ba a kawo ƙarshen shi ba. sai dai fahimta ta sha bambam a game da wannan al'amari shugaban kungiyar turnon page michael zodi na mai cewa faransa na da wata manufar ɓoye bayan wannan mataki saboda haka kwashe dakarinta kwata-kwata ita ce hanya mafi ala. ba wai janye sojawa ne aka yi solo ne ake yi kaman yadda a lokacin da areva yana dauka arzikinmu yana tahiya sai mutane suka ihu suka ce a a sake mata suna an komo uranu to haka ne suke nan ga yi kamar cikin yaudaransu a ganin su in an sake suna ko an zuba waɗannan soja wannan cikin takoba kamar mutane za su make a'a ba za mu yarda da wannan irin dubara abinda muke so gare su su kwashe kayan su su tayya su su bar mu kasan mu mu ne za mu tsaro kasan mu ba wanne zai hito a kasashen waje ya yi tsaron mu a shekarar 2013 ne hukumomin faransa suka girke rundunar serval mai dakaru 4,300 da nufin yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin da suka mamaye arewacin mali yaduwar ayyukan ta'addanci zuwa kasashen nijar da burkina faso ya sa aka ƙara yawan waɗannan sojoji wanda ya haura zuwa 4,700 a shekarar 2014 abinda ya sa rundunar canza suna zuwa barkan wacce daga bisani yawan sojanta ya haura 6,000 sai dai tankiyar diplomasiyar da ta taso a tsakanin faransa da mali ta yi sanadin ficewar barkan daga mali a watan agustan 2022 don kafa sansani a nijar da nufin faɗaɗa ayyukanta a ƙasashen benin togo da cote d'ivoire a ƙarƙashin wannan sabon mataki shugaba emmanuel macron ya ce za su sassauta ayyukan wannan runduna tare da shata mata iyakoki sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger. a gaida Sulaiman Mani Barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Zanga-zanga ta barke kan tituna Iran har zuwa Alhamis din tare da masu zanga-zanga tunawa da kisan gillar da aka yi a kudu maso gabashin kasar. Duk da cewa ministan leƙen asirin kasar da babban hafsan sojojin kasar sun sake yin barazana ga 'yan adawar cikin gida da ma duniya baki ɗaya. A halin da ake ciki, wani babban jami'in dakarun juyin juya halin iran ya yi ikirarin cewa sun yi nasarar cimma samun abin da ake kira makamai masu linzami mai gudun gaske ba tare da samar da wata shaida ba zanga-zangar da aka yi a iran ta samo asali ne sakamakon mutuwar wata mata ya shekaru 22 a ranar 16 ga watan satumba da ya gabata bayan da 'yan sandan gyaran hali na kasar suka tsare ta ta zama ɗaya daga cikin ƙalubale mafi girma da ke ci gaba da fuskantar tsarin mulkin ƙasar tambayar rikice-rikicen watannin da suka biyo bayan juyin juya halin musuluncin Iran a shekarar 1979. Akalla mutane 328 ne aka kashe yayin da aka kama wasu 14,825 a tarzomar a cewar masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Iran, ƙungiyar da ke sa ido kan zanga-zangar cikin kwanaki 54 da suka yi. ma'aikatar tsaron ta fitar da wani rahoto da ke nuna kurakurai a cikin tsarin zaben brazil tare da ba da shawarar ingantawa amma babu wani abin da ke tabbatar da ikirarin magudi daga wasu magoya bayan shugaba jail bolsonaro da ke nuna adawa da kayan da ya sha a ranar talatin ga watan oktoban da ya gabata. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP, Sanata Rabu'u Musa Kwankwaso, na ran gadin buɗe ofisoshin yakin neman zaɓe a jihohin kudu maso gabashi da kudu maso kudancin Najeriya. a hirarsa da wakilin muryar amurka alphonsus okurigwe a jihar enugu sun tattauna akan batutuwa da dama ciki har da cin hanci da rashawa da tattalin arziki da kuma tsaro shugaban ƙasa ya magance matsalolin cin hanci da rashawa da tattalin arziki da kuma batun rashin tsaro maganar cin hanci da rashawa abu ne wanda yake mun yi tsari mai kyau a kano kuma kowa ya ji ya gani wanda har ta kai kan muka sami isassun kuɗaɗe muka yi ayyuka ba tare da mun ci bashi ko na kwabo ba a shekara takwas da na gwamna kuma mun ga yadda alif da dari tara da na shiga gwamnati muka gaji bashi ko muka biya bashi a cikin shekara hudu muka yi aikace aikace na bar gwamnati shekara takwas kafin dawo an dada cin suka miliyoyin dala kuma a cikin shekara hudu na allah ya sa aka biya wannan ya nuna cewa lokacin mu ba su kuɗi ake da su na musamman ba illa kula da zura ido yadda yake tun daga bangaren gidan gwamnati har ma'aikatan gwamnati har 'yan kwangila kowa ya ɗauki mataki na kada ya wani abu wanda yake sabanin abin da gwamnati za ta kama shi da wani saboda mu tsarin mu dama na cin hanci ba wai na kai a kama ka bane na ba a hana ka cin hancin da rashawa ne kafin ma a zuwa ce an kama ka an kai ka wasu hannun hukuma kuma labarin sa'a wannan abubuwa yadda muka yi su a Kano shi muke so mu zo mu inganta su a ƙasa gaba gida yadda yake kowa zai yi abin da ya dace kuma wanda yan kalilan suka yi wani abu ba daidai ba a yi hukunci hukunci dama shine maganin laifi a gaskiya za mu kafa gwamnati mai tsarki tsafta wacce take al'umma kowa zai amfana wannan tsarin mu tsari ne wanda yake in allah yarda ka samu nasara wani ma an ce da shi ya je taba kudin hukuma zai ce ba zai taba ba domin ya san in aka kama shi za a hukunci kuma ba za mu ba da wani misali ga ko mu ko iyalinmu ko wasu na kusa da mu su dinga ɗiba kudaden mutane ba magana ta tattalin arziki to ai dama haɗa suke idan ba tsaro ba tattalin arziki domin ba zai je gona ba wanda zai je wata sana'a ba wanda zai zauna a yi wani abu wanda zai taimaka kansa ba ta taimaka kansa haka kuma in cin hanci da rashawa ya kankama duk wani kuɗi da aka samu ko na gida ko na rance mutane idan su ana da kwashewa za su iya kasance ba wani aiki ko ba kuɗi wannan shine yasa za mu inganta tsaro kamar inda kai maganarsa tattalin arziki yanzu inda muke abu ne na takaici domin ga dukiyoyi nan wanda za a ɗiba wa jama'a aiki an bar su waɗansu mutane suna ta ɗiba suna ba wa kansu kuma ba mamaki da yawa daga cikin bayan ƙasar nan ba akwai wurare da yawa wanda suke na harkokin haraji akwai inda aka tsawwada wadda da yawa mutane suna tafiya gana suna tafiya waɗansu ƙasashe da wasu da su yi domin haraji ya fi sauƙi a can kowanne ma suke nan din saboda ya yi tsada shi ne ya sa ma waɗansu daga cikin mutanen suke gudu su ba da cin hancin da kai magana domin kasu biya shiga cikin asusun gwamnati Madalla a gaida Alphonsus Okoriwe, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan dajin mahaifa wato uterine ko kuma uterus cancer a turanci. Wasu rahotanni na nuna cewa amfani da man wanke gashi da ake kira Relaxa na da alaka da dajin mahaifa da ake kira da uterine cancer. Amma kafin mu shiga cikin shirin barmaji daga mata shin suna amfani da wannan mai na wanke gashin ko kuma akasin haka. Sunana Safrat Gani. Shin kina ma sa mai a gashin ki da ake cewa Relaxa? Gaskiya bana sakawa. Ko menene dalilin da yasa ba kya sawa? Ni dai na duba na ga kama bai da amfani saboda da nake sakawa sai na ga ina ga kamar ina dan jin zafi a scarf ina shine sai na ga kuma gashi ina da scanty hair at the same time sai na ga to babu point din amfani da relaxer sai na dauka ko shi yake kara jawo min zafin da nake ji a fatan kaina kin taba ji an ce amfani da mai wato relaxer yana kawo wata cuta musamman ma kansan mahaifa eh to mutane suna faɗin haka kuma abin da zai sa in yarda da wannan ha in dai zaka shafa ya kwashe maka gashi kamar an zuba ma mutum ruwan zafi don akwai wani hoto ma da ya goyin viral kwanaki wata amarya ta je salon ina ga ko ta je ta dan wanke kai after bikinta gaba ɗaya cinye mata kai fatan kanta duk ya zama ciwo so ni a gani na gaskiya relaxer bai da amfani in mutum zai appreciate din gashin da Allah ya bashi in ka wanke akwai abubuwan da ba za su sa su laushi and you are good to go wace hanya kike ganin za a bi wajen ba wa 'yan mata shawara a karfafa musu gwiwa wajen wajen rage amfani da wannan mai ni a gani na in ba sun ga kama wanda ya daina amfani da wannan relaxan sun ga yanda gashin shi yayi tsawo kuma yanda yake managing din shi ba ba za su daina ba Suna na firdausi kina sa mai a gashin ki abin da ake kira da ko famin ko kina sa relaxer eh a da na sa mai a kaina amma yanzu na daina ko me dalilin da yasa kika daina to ɗaya daga cikin <laughs> dalilin da yasa na daina shine barin kaina ya zama natural ya zama zama abin sha'awa a wajena kuma ban da haka a lokacin na ga an fara yayin wato natural hair wato kai da babu fani kuma yadda mutane suke kayata shi suke kula da shi yana ɗaya daga cikin abin da ya burge ni har na bar gashi na ya koma natural. Kin taba ji an ce sa mai a gashi ko famin ko kuma sa relaxer a gashi yana kawo wata cuta musamman ma yanzu da ake alakanta shi da dajin mahaifa? Eh ina jin abubuwa daban-daban mutane suna magana game da wato shi fami yana kawo um, kansar mahaifa da ma wasu ma sun kira wato ciwon daji daban-daban wanda suka alakanta shi da shi wannan relaxer and sorry amma kuma <laughs> to gaskiya ni ba likita bace kuma ba kwararriya bane a farin dan ba abin da zan iya ci mai Idris shin kina amfani da mai a gashin ki wanda ake kira da ko relaxer ko famin eh ina amfani da ita kin taba ji an ce amfani ko kuma sa mai a gashi yana kawo wata cuta musamman yanzu ake alakanta shi da dajin mahaifa eh gaskiya na sha ji ai abin ba boyayye ba ne ba amma ni a gani na in har za ka san yanayin gashin ka san gashin ma kala kala ne ka san yanayin gashin ka ko scalp fatan gashin ka sai ka san wani iri za kana amfani da shi amma yake ga wasu relaxer in wasu sun yi expire wasu ba ma daga kamfani ingantacce ba ne za ga in kisa sa akai kisa san wannan dole zai kawo problem ko kuma in ma bai baki problem ba kila yana yana tara miki wani matsala har ya zamo kansa din baki sani ba to amma musamman ma da yanzu kwararru suke ta cewa yana jawo kansa ya kin taba tunanin ki daina sakawa gaskiya ban taba tunani ban tunani ba tukuna saboda hajiya Allah na tuba abubuwan da ke jawo kansa da yawa da aka gaya mana a duniya ai da an daina amfani da shi ba za ka yi rayuwar ba ma kawai kai dai ka kula in za ka amfani da abu ka kula daidai yadda ya kamata kamar ni so biyu nake sa a shekara daidai yadda ya kamata da kuma addu'a Allah ya kare ka da cututtuka to madalla Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da kananan yara a jihar Kano ta yi mana karin bayani game da dajin mahaifa inda ta fara da bayani kamar haka. Dajin mahaifa wata cuta ce da ta danganci mahaifa. Ita mahaifa tana da shimfiɗa uku. Da ta can ciki wato ana kiranta endometrium wadda a nan ne jinin haila yake samuwa kafin ya fita waje kuma a ciki ne ɗa yake rayuwa idan ya samu. Akwai kuma wadda take tsakiya wato myometrium kenan ita kuma ita ce tsokar mahaifa. Ita ce idan ta matse ko ta yamutse sai jinin haila ya fita waje. Idan kuma ta matse ake samun ciwon nakuda da ciwon mara da sauransu sai kuma ta ƙarshe wato ana kiranta serosal leya ita kuma wannan shimfiɗa ita ce take lullube ga baki ɗaya mahaifa tana bata kariya ko kuma a ce katanga daga sauran kayan ciki kamar 'ya'yan hanji da mafitsara wato urinary bladder kenan to shi dajin mahaifa ciwo ne wanda yake taba shimfiɗar nan ta can ciki wato endometrial shine ake samun endometrial cancer da kuma tsokar mahaifa wato myometrial syndrome shine ake samun uterine sarcoma. To likita me ke kawo dajin mahaifa wato uterine cancer? To ba za a iya cewa lallai ga abu ɗaya wanda yake jawo wannan cuta ba sai dai sanadi. Bincike ya nuna sanadi kala-kala waɗanda za su ƙara wa mutum sanadin samun wannan cuta. Akwai ƙiba mai yawa wato obesity. Ita wannan ƙiba idan ta yi yawa za ta jawo abubuwa da yawa ga misali ga shi ta ba da sanadin samun cutar dajin mahaifa. Ita ƙiba akwai taruwa mara adadi na kitse shi kuma kitse yana ɗaya daga cikin mafarin samuwar sinadarai waɗanda ake kira hormones wato base yake yi kenan kuma yawanci waɗannan sinadarai barin ma na reproductive system wato ɓangaren jiki da ya danganci haihuwa da haila da sauransu suna cikin rukunan hormones masu mahimmanci da ake samu daga kitse idan kitse ya yi yawa za a iya samun rashin daidaituwa a tsakanin waɗannan mahimman sinadarai wato kinga an samu imbalance kenan idan kuma aka samu wannan rashin daidaituwa za a iya samun cutar dajin mahaifa amma ba lallai ba ne sanadi ne sai kuma rashin haihuwa ita ma bincike ya nuna cewar idan ɗa bai shiga mahaifa ba to fa ciwo zai shiga daga kan cutar daji har zuwa cutar karin mahaifa wato fibroid akwai kuma abin da likitocin mata wato gani suke kira pcos polycystic ovarian syndrome shi kuma a jikin makyankisar kwan mace wato ovary ne ake samun taruwar ruwa a cikin sako-sako har ya yawa idan ya yawa sai ya hana gudanar da aiki har ya jawo abin da ake kira wannan hormonal imbalance da muka magana a baya da kuma kiba yana jawo kibar ma kin ga gashi ya jawo kiba ya jawo wannan hormonal imbalance so ya hana gudanar da aiki da ya kamata a jikin mace saboda haka kin ga ya ƙara sanadi kenan wani sanadin kuma shine shekaru wannan ciwo ya fi samun mata da suka manyanta waɗanda suka haura shekara hamsin sanadi na gaba shine gadon cutar daji ko ta mahaifa ko ma wata daban wannan gado zai iya karawa mutum sanadin samun wannan cuta menene alamomin dajin mahaifa alamomin wannan cuta ta daji akwai ciwon mara ciwon mara ciwon mara a tashan magani a tashan magani ciwo ya ki tafiya an rasa wato baya da dai kan gado an rasa gane kanshi akwai kuma ciwo a lokacin mu'amala ta auratayya sannan kuma akwai zubar jini shi wannan zubar jinin ma kala kala ne idan haila mace take yi sai ki ga jinin nan yana ta zuba yana ta zuba yana ta zuba ba adadi an rasa yadda za a wato heavy menstrual flow kenan sannan kuma ko kuma a'a ba ma haila take ba a tsakankanin haila ne amma kuma sai ki ga a tsakankanin haila na an samu jini ko kuma a'a ta manyanta ta daina jinin al'ada ta kai wato abin da ake kira post menopausal kenan sai kuma kawai ta ga tana zubar da jini to ba fa lafiya ba ce ko kuma kawai sai yawan canja ranakun haila can wancan watan ya zo lokaci kaza wancan watan ya zo lokaci kaza wato dai baya da kan gado zubar jinin haila sai kuma rama mara kan gado wa'annan su ne alamomin wannan cuta so kin ga idan kika duba za ki ga kowace kowace cuta ta mahaifa za ta iya zuwa miki a haka za ta iya zuwa wa mace a haka to kamar tsawon wani lokaci take ɗauka kafin ta bayyana ba za a iya cewa ga takamaiman tsawon lokaci ba kin gane saboda ita cutar nan kala biyu ce akwai wadda na miki bayani ta can ciki kin gane wato endometrial kenan ita usually ita tafi wato bayyana da wuri mace za ta yi ta zubar da jini ko mai yawa ne a lokacin haila ko a tsakankanin haila ciwon mara mara kan gado sai kuma maki da yawa da dai za su nuna dai babu lafiya dai. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako sai a tare mu a mako na gaba inda likita za ta ci gaba da yi mana bayani kan irin matakan da ya kamata a dauka idan mace ta ji wasu daga cikin alamu kalmomin da ta faɗa da ke da alaƙa da dajin mahaifa da kuma sauran bayanai da ya danganci man wanke gashi da kuma dajin mahaifa. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Adama Ibrahim sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya. To a gaida Hauwa Umar yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne bala ruwan kanwa daga jihar Yobe, Najeriya. kace abin da ke ci mana tuwa kwarya shine matsalar hanya wato hanyar mu da ta taso daga tattaba zuwa fikayel don haka muke kira ga gwamnatin jihar yobe ta taimaka ta gyara mana wannan hanyar da fatan wannan koken namu zai kai wurin da ya dace sai kuma ra'ayin mahmud salisu kauran na moda jihar zamfara mai cewa ci gaba da yin garkuwa da mutane da kuma kai har hare da 'yan ta'adda ke yi a waɗansu sassan arewacin najeriya abin tashin hankali ne matuka. muna roƙon allah ya tausaya mana ba don halinmu ba ya yaye mana waɗannan matsaloli amin ra'ayi na gaba ra'ayinka ne comrade buhari yahaya guru kace harin da wasu ta gari suka kai wa tsohon mataimakin shugaban kasa alhaji a atiku abubakar a jihar borno wani abin tur da allah wadai ne don haka ya kamata gwamnatin jihar ta fito ta yi allah wadai da wannan rashin da'a ra'ayi na karshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinki ne usaina matar alhaji umar fore gashuwa kika ce mu al'ummar najeriya muna goyon bayan likitoci na binciken kwakwalwar duk wani mai neman tsayawa takara a najeriya To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan hankali za mu rika karantawa. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. karin sai ba a tantance wanda yake da iko da mulkin dokokin amurka ba yayin da ake ci gaba da kidayar koruwa a wasu manyan zabukan 'yan majalisar wakilai a fadin kasar. jam'iyyar republican ta kasa yin nasara a wasu zabuka da ake sa ran za ta yi da har yanzu jam'iyyar democrat na iya ci gaba da rike madafin iko har yanzu shugaban amurka joe biden bai san ko zai yi aiki da majalisar dokoki da ke karkashin mulkin democrat ba har tsawon shekaru biyu masu zuwa amma cin ya yi ikirarin nasara Yau Alhamis Ukraine ta yi ikirarin sake kwato garin Sinobrika da ke kudancin ƙasar daga Rasha, gari na karshe da ya rage a ƙarƙashin mamayar Rasha a yankin Meklob da kuma wani muhimmin wuri da zai kai ga birnin Kherson. A yau goma ga watan Nuwamba, garin Sinobrika ya sami 'yanci daga sojojin 'yan awari na Bataliya ta 131. daukaka ga Ukraine a cewar wani soja yayin da fararen hula ke tafawa da murna a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. Wata girgizar ƙasa a tsaunukan yammacin ƙasar Nepal da ta faru a yankin Himalaya da safiyar jiya Laraba ta yi sanadiyar mutuwa akalla mutane shida a lokacin da suke barci a cikin gidajensu kamar yadda wata ma'aikaciyar gwamnati ta bayyana. An ji girgizar ƙasar har zuwa babban birnin ƙasar indiya New Delhi mai tazarar kilomita 400 daga yammacin yankin. kalfana shirista babbar jami'ar gundumar doti ta ce mutane shida sun mutu a lokacin da aka murkushe su a cikin gidajensu a wani ƙauye mai nisa wanda ba shi da yawan jama'a sannan wasu mutane biyar sun jikkata. Zanga-zanga ta barke kan titina Iran har zuwa Alhamis din nan tare da masu zanga-zanga tunawa da kisan gillar da aka yi a kudu maso gabashin kasar duk da cewa ministan leƙen asirin kasar da babban hafsan sojojin kasar sun sake yin barazana ga 'yan adawar cikin gida da ma duniya baki daya. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu Joe. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.